Malam Shamaki Peters a matsayinka na ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar matasa kuma ƙungiya masu zaman kansu na ganin cewa an zama lafiya a jihar Plateau shin wani mataki ne kuke ɗauka dangane da abin da ke faruwa a basa? eto eh a gaskiya abin da yake faruwa ba sa fi karfin mu tun da mu ba gwamnati ba ne kuma ba mu da yanci ko karfi mu shiga wajen mu je mu sa a samu kwanciyar hankali lafiya kokarin da muka yi dai a cikin kwanakin da ya wuce shi ne mu kira matasa da sauran mutanen wajen mu ba su hakuri mu ce su zauna shiru dan gwamnati suna kan duba abubuwan da yake faruwa don a samu kwanciyar hankali in ba ka manta ba a cikin kusan kwanaki biyu da suka wuce shi gwamna ya declare kofi a wajen wato an hana mutane fita tsakanin karfe shida na yamma zuwa karfe shida na safe to kuma abin ya zai ba bamu mamaki cewa na cikin wannan kofi an sake zuwa an kashe mutane kusan ishirin ko fiye da haka kusan jiya da dare ko shekaran jiya haka to ka gan irin wannan abubuwa yana faruwa yana wuya ka iya ga mutane su yi hakuri duka kullum kana ba mutane hakuri na ana kashe su ba wai ana ba da compensation ba kuma ba wai ana kama wasu yi wannan eh, mugun halin ba dan haka dai mu dai muna nan muna ta ba mutane hakuri amma kuma muna kira ga gwamnati su yi abin da ya kamata su yi su tabbatar cewa wannan kashe kashin da ake a plateau da yanzu wajaje a Najeriya an daina dan ka san duk lokacin da ake kashe mutane gwamnati ba su yi abin da ya kamata su yi ba sai ka ji mutane sun saki sun tashi washe gari su ma sun fara nasu sai gwamnati su kiya a'a wadannan mutanen yan eh, terrorist ne a'a ba mutanen kirki ba sai ka ga abubuwa ya ci ta hannu to ba ma son haka ya faru shi sa muna jiyan hankalin gwamnati su yi abin da ya kamata don a samu kwanciyar hankali. Eh, ana ganin cewa duk inda kusan duk inda rikici ya tashi matasa suke ulmu a ba'isan haddasa rikicin kuma ga ku kungiyoyin matasa ne kun ku me na ku me kuka ya za a ku binciko a san su waye suke wannan aika aikan to ai ka san abin da yake faruwa shine wannan abubuwan suna faruwa cikin dare ko kuma da sassafe ba wani yake da cewa ya san wani abu a kai ko kuma ya san waye sai dai mu dinga jita-jita ko kuma ana ce an ce an ce don haka rokan da muke shi ne a gwamnati da sauran mutanen al'umma ya kamata su zo tare a nemi aiki a ba matasa kagan duk matasan da matashin da yake aiki yake da abin yi bare je ɗauki mukami ko kuma ya je yana sata ko kuma ya bari a yi amfani da shi haka ba to kuma ka san duk lokacin siyasa ya fara zuwa kusa haka irin abubuwan suna faruwa so kukan da muke shi ne muna ga matasa kar su yadda wani dan siyasa ko kuma wani mugun mutum ya sa su a gaba su abin da bai kamata ba so mu dai magana muke amma a yanzu ba mu dai samu kan zancen ba amma Allah ya da mu samu a samu kwanciyar hankali a wajen to wannan kira naku da kuke wa matasa na cewa su guji eh, 'yan siyasa amfani da su shin haƙa tana cimma ruwa eh to ana kai dai kafin da yake matasan ba su da aikin yi in an zo ba mutum naira biyar naira goma ko kuma dubu ɗaya dubu biyu haka sai ka ganya ɗauki abubuwa ya sa kai na ta gudu kamar mawakaci so muna ga musu cewa duk ɗan siyasan da yake so ya kawo damuwa ko kuma wani da yake so ya faɗan addini ko na kabilanci ya kawo nashi yaran shi ma ya fito a yi da shi amma kar ya zo na abuja ko wani gari ya dinga bayar da kuɗi ko yana tura wayan za a shi ma ya zo ya yi leading ya yi faɗan da kansa to kaga haka yana faruwa za mu san suwaye ne suke jawo muna wannan damuwar da muke samu amma in ba haka haka ba da ta kashe ya'yan talaka kuwa da ta dawo da garin ya koma baya ba cin gaba a to shi nan madalla shamaki mun gode idan akwai bukatar neman ka za mu sake tuntuɓar ka to gaskiya na gode sosai all